Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles ta lashe takobin samun maki uku a wasan da za ta buga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Sudan. Ƙungiyoyin biyu za su yi karan batta a yau dinnan a ƙasar ta Sudan. Doge Sudan ne kawai abin da Super Eagles ke bukata domin ta samu damar kare nasarar da ta yi na lashe kofin nahiyar Afirka da aka yi a ƙasar Afirka ta kudu a watanni ashirin da suka wuce. shugaban tawagan 'yan najeriya zuwa wasan a ƙasar sudan wanda kuma shine mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya barista sheyi a kingumi ya ce da gaske najeriya ke yi domin lashe wannan wasan ya kara da cewa ya yi farin cikin ganin irin shirye-shiryen da coach da 'yan wasan suka yi domin tunkarar wannan wasa wanda ya ce cin wannan wasa ya zama wajibi ga najeriya idan har tana so ta kare kambinta.